inda zaka ci da su wannan duk yanda ya sauka gare ka saboda dama Allah ya ce li yunfiqu zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wannan ranar Ashura Allah ya kwace masa ya ci da iyalansa saboda ranar Allah ya kwace masa ranar ba ta wani kafin ranar Allah ya kama mai bashi dama ya ci da iyalansa wani kuma sannan kuma koda a ce abin nan ya inganta ai la yukallifu Allahu nafsan illa wusa in ma da ya inganta kaga Allah ne kallafa wa rai abin da take iya haka ba sai wani in baka da salari ka ce za ka tafi ka je ka dole sai ka samu abin da za ka yalwata ma iyalanka tun da layya nan kaga da aka shar'anta mana ranar layya duk wanda bai da abin layya an dauke masa ba a cewa dole dole ta ko kaka sai yayi layya an bai da abin layya Allah ya dauke masa la yukallifu Allahu nafsan illa wusa to bana sana asalin wannan abin ba shi da wani tushe sannan kuma har ila yau ka zo ka kara kuma dora ma kanka cewa ta ko kaka sai ka je ko da bashi ko da menene sai ka Mm. to kaga wannan kenan da haka wannan asalin wannan cika ciki hadisin sa bai inganta ba abin da ya inganta a wannan yini shine azumin ranar tara ga wata da azumin ranar goma ga wata ta mashallah malam yanzu idan muka lura wanda bai da zarafi sai ka yana kallafa kansa shi yake ci ya je sai dabbobi musamman irin kaji da makamanta haka domin ya yanka wanda kuma ki da arziki a halin yanzu abin ya koma kamar alfahari sai da maimakon ya yanka kajin sai ka gama har dabbobi irin su eh, rago bunsuru ake yankawa saboda a nuna isa da makamanta haka a halin yanzu tun da ka bayyana cewa wannan abin bai da tushe a addinin musulunci a menene hukuncin wanda ya aikata eh, to irin wanda ya aikata wannan musamman kaga shi na aikin cika ciki domin kaga bid'a ta zama kashi biyu mm. asali in an ce a yi cika ciki mm. kaga wani abu ne daban sannan a ce kuma a yanka a mai da shi kamar yanka na layya mm. kaga wani abu ne daban mm. da haka ko da a ce cikin cikin ya inganta mm. ko da a kaddara ya inganta yankan a ci yalwa ɗau ne ba daidai bane a kago wata bidi'a kuma a ce a ɗauke ta a kamanta ta da wani abu da Allah ya shar'anta mana da kaga mu abin da Allah ya shar'anta mana shine yankan raguna ranar babbar sallah hmm. hatta ranar karamar sallah idan aka dauka ga magarin a wannan yayyanka wannan yanka irin da ake alayya hmm. kaga ya zama bid'a hmm. a ce ranar karamar sallah mutane su haɗu su ta yanka dabbobi saboda Allah ya huwace musu su ta yanka dabbobi da an gani a ga kamar babbar sallah kaga ya zama mummunar dabi'a hakanan ma a ce kuma bayan haka ga hakar wannan asali cika tikin bai inganta ba mm. sannan kuma aka sake kago masa wata bid'a ta yanke-yanke mm. a ce sai an masa yanka shi ma ana kusan kamanta shi da wancan kaga duka wannan bid'a ce kan bid'a to ita illar bid'a tana da mummunar illa mm. saboda in kai zunubi yanzu kai karya ko kai caca ko kai zina kaga zunubi ne da kai yanzu in ka tuba Allah ya yafe maka kaga wannan zunubin kasa na inda ya tsaya mm. amma matsalar bidi'a ita idan ka kaji bid'a mm. kai bidi'a nan ka aikata ta a matsayin bid'a kana da laifin bidi'a nan da ka aikata mm. sannan kuma kana da laifin duk wanda ya koyi da kai ya aikata wannan bidi'a da haka duk wanda ya fara kagar wannan bidi'a ta yanke yanke duk wani yanka da za a yi a garin nan na wannan bid'a yana da nashi kamisho da laifi sannan idan abin ya daga daga garin nan ya tafi ƙauyuka nan ma duk ƙauyen da aka yi wannan yankan a sanadiyar bidi'ar da shi ya kada yana da nashi zunubi haka nan idan ya ɗaga daga wannan jihar ya tafi wata jiha kamar a ce tafi kano ko katsina ko makamantansu duk jihar da amin ya daga ya tafi nan ma fa ana rubuta maka zunubi to kaga ina mutum zai kai da mutane garuruwa miliyoyi kaza kuma kullum idan aka ce a ce ta dinga yaduwa ke ta dinga yaduwa ke duk shekaru karuwa za ta yi ta yi kaga sai a ɗauka kamar addini kuma duk inda haka shi yasa koyaushe mutum ya kiyaye kada ya kaji bid'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wa muhdathatul umur ina muku kashiri da kazagun abubuwa kuma yace man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan alayhi wuzruha wa wuzru man amila biha min ghairi an yunqasa min uzur min awzarihi annabi yace duk wanda ya kaji bid'a ya kaji wani mummunan abu na bid'a to yana da alhakin abin da ya fara sannan kuma yana da alhakin duk wanda ya aiki da wannan abin ba tare da an rage musu nasu alhaki ba da haka za a ba shi kwatankwacin alhakin da za a ba ma waɗancan kuma ba wai nasu za a ɗibo a ba shi ba a nasu na nan kuma shi duk nasan idan mutane goma suka kowa ya samu nashi na mutum guda guda to shi wannan za a karkato masa na zunuban mutane goma duka a zo a saba shi kaga ba kalamar illa bane a ce mutum ya kaji da to mutane saboda rashin sani sun dauka abin alfahari ne kawai sun dauka isa ce na isa bari ni ma in yanka ma yaya na wancan an yanka musu ya ji yara sun zo sun ce masa ai gidan su wane an yanka ba su wane da wane kaji su wane da wane tattabaru sai ce to bari ni ma zan yanka muku ya yanka musu ina haka ko kuma da lissafin da su ji aka yanka musu ni talaka da zan yanka mu kaga duka daga nan ake samun bidiyoyin su ta bunƙasa su ta yaduwa kaga yan ba da daga ka faɗa ka ce wannan yankan gaba ɗaya bai wuce shekara biyar ba kaga ashe bidiyar ma sabuwar kyankyasa ce so kaga nan ba da daɗewa ba ka kyankyashe ta kuma da an kyale ta haka za ta ci gaba kuma duk waɗanda suka yi kirkira laifinta kamar da kace ta shine laifinta na kan wanda ya kaga sannan kuma yana da kamishin laifin duk wanda ya aikata har zuwa ana aikiya masha Allah wa Allah ta mala an ce yara su ne manyan gobe to a hal yanzu ɗabi'un da yara musamman ma a cikin babban birnin Sokoto suka fito da shi musamman irin jiya za ka ga cewa kowane yaro sai ya sai tashi tantabara ya matsa ma mahaifin shi ko mahaifiyarsa ta tashi mishi tantabara inda za a ga sun haɗu wuri guda a shiya sai yara kila sun kai ishirin sai su haɗu yadda kaga ana tare nan na eh, na tantabaru da makamanta haka me ya kamata a ce iyaye su kuma sun mai da hankali a kai saboda yaren nan su ne za su zama manyan gobe kuma idan rayuwarsu ba ta gyaru ba yanzu ba a san da za ta gyaru ba wannan magana taka tana da muhimmancin gaske laifin gaskiyar magana yana kan iyayensu saboda yaro da shi ke sayawa kansa ta tabara ba wannan na da yake sannan na biyu yaron nan duk abin da ya zo ya ce ubansa ubansa ya ce a'a wannan ba daidai ba ne addini kaga ba zai sake wannan abu amma duk lokacin da ya zo ya ce a masa abu ba ya ga babu matsala ya yi masa to kaga nan gaba in yaron nan ya taso babu wanda zai zo ya ce masa yankan tattabarin nan da ne saurari Amma kaga shi uban ya sani tunda ya san iyayensa ba su yanka masa tattabaru ya san zamanin sa ba su taba tashi a ce su je su ce wa iyayensa da ba su yau layyar tattabaru a masu layyar tattabaru to tunda ka san iyayenka ba su ba me yasa kai zaka zo ka yi iyayenka ka ganin matsala ce to da haka wajibin iyaye su nuna wa 'ya'yansu wannan al'amari ba mu same shi ba gurin iyayen mm. don haka wannan ba daidai ba ne karku mm. ba a wata layyar tattabaru ku bari in lokacin nan ya wuce zan saya muku tattabaru ku ci mm. amma ba wai da sunan alakanta shi da ranar ashura ba ba a haka addini ba a hada masa komai addini yanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi haka muke gudanarwa kuma gurin iyayen mu da kakannin mu ba mu samu maganar yankan tattabaru ba to da zaran uba ya gaya ma wannan kaga ya karantar da yaro ya nuna masa cewa addini shine abin da aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma daga nan ya datse wannan bid'a nan gaba tsawon rayuwar yaron nan duk inda ya ga ana wannan abin ba zai dare shi amma idan aka yi shiru suna tabbatar maka a tabbatar da su a kai kuma zai matukar wahala nan gaba idan yaran suka tashi suka haifi ɗaya su da kansu za su ringa shajja a yaran su saboda su an musu kuma za su nuna ma yaran cewa ai haka aka mana kuma wani ya zo ya hana za su ce ba za su yi ba saboda tun iyaye da kakanni muna yi alhalin kaga lokacin da abin ya faru to amma in ya tafi haka sai ga su ne wanda za su zo nan gaba suna cewa tun iya haka muka isko iyayen mu suna yi da haka ba to da haka tun farko a ma wannan iyaka wannan ayi wannan bid'a duka a tsayi da ita nan ta tsaya nan ta wuce kuma ta hanyar nuna ma yaran nan kuma babu wanda za su magance wannan matsala kamar iyaye iyaye kamata su ji tsoron Allah su ga abin da Allah ya ce musu kada su gina yaransu akan abin da su ba a gina su kai ba kaga ba a gina su akan wannan bid'a ba to ya kamata su kuma su ji tsoron Allah su nuna ma yayansu cewa wannan bid'a ne kasi su haƙura su daina yi ba a kamanta ibadar Allah da wani abu yanka da ko na layya da kuke gani Allah ne ya ce a wannan ranar ku kuna ganin sai wannan ranar kawai ake to wannan kwatan da babu ita a haƙura a bai to wannan shine nake gani wallahu ala to masha Allah malam Sotari idan kai wasu iyayi magana na cewa wannan abin da suke sa yayansu a kai ba abu ne mai kyau ba sai su ce ai sun san cewa ga addini bai halatta ba amma ai al'ada ce ba kuma yaren ba suna yi ba ne da suna addini ba suna yi ne don su al'ada an saba kuma da a ɗan ji daɗi da a nuna haɗin kai da makamantan haka kuma da haka kuma sai su ce ai gwamma yaren su sai waɗannan abubuwa da su je suna irin abubuwan da wayancan ɓangaren da ka bayyana suna nuna alhini na mutuwa da makamantan haka a to wannan tunanin da iyaye ke sa cewa lallai sun san ba addini ba ne kuma suna barin yaren suna yi saboda su samu haɗin kai da kuma al'ada a wani yana da wani tasiri zuwa gaba ga rayuwar su yaren yana da tasiri babba mm. saboda ce musu da suke al'ada ne kaga ba al'ada bane mm. tun da su sun san ko su a kansu ba su samu wannan al'ada ba mm. iyaka abin da suka samu shine cika ciki kuma kaga ta cika cikin hadisin su inganta ba to da haka kaddara ma a ce sun tsaya ma yaran a cika ciki kaga da sauri amma a ce kuma yara suka ji sabon son abu zo su sannan kuma sun ce da su ai su ba da niyyar haka suke ba ai ba san shaidan ba ai shaidan shi mafara yake ne ba mm. na haka da zaran shaidan ya samu wannan mafara da haka ake zarcewa mm. kaga misali bautar gumaka mm. da ta auku abdullahi dan abbas allah ya dade ya ce asalin farkon bautar gumaka na mutanen annabi ta samo asali ne daga irin kajen bid'a ta mm. samu asali ne kuma ba wai da nufin shirkar aka yi ba mm. iyaka wannan su mutane ne man na kwarai su ne Allah ya majalisa alkurani suke hukum su ke cewa kar ku bar wuddan wala an wala ya gusa wa ya uka wa nasara duk wani Allah ne na kwarai mm. da suka mutu sai shi din yau waɗannan mutane wahayi cewa ku me zai hana ku suranta surorin su kuna kallon su kuna tunawa da su kuna bauta sai zama na asali sun suranta surorinsu ne don su tuna da su su dinga bautawa Allah amma ba wai dan su bauta musu ba saboda kwata kwata su shirka bata ta zuwa ga zuciyarsu to amma da suka yi haka kashe dan yi amfani da dama a kwana a tashi a kwana a tashi har aka kai ga wani generation wanda ba su san me yasa iyayensu da kakanninsu suka aje wannan sura to hmm. ne kawai sun waye gari sun ga surorin mutane a cikin masallaci da kiɗan ya nuna musu ai ku ba wata ibada suke a masallaci ban da bauta ma wadannan gudu kaga daga nan aka dukufa mu shirka har suka dauka shirkar ma ita ce asalin addinin iyaye hmm. kaga wannan to yanzu kaga wannan ba mamaki yanzu in ba a wannan abin iyaka ba hmm. aka ba shi ke ci gaba nan gaba in kuna ganin yanzu yaran ba da niyyar haka suke ba hmm. nan gaba za a dauka lalle layyar ce ta tattabaru kuma nan gaba sai a ma sanya mata sunan layyar tattabaru a sanya mata wani suna da zai alakanta ta da waccan layyar da muke kaga kenan da abin da gudu ya haka Nan kuma abu na biyu shine cewa ba a tunkule bid'a da bid'a waɗancan mutane da suka kaji bid'a a cewa ɗaukan shi ranar alhini da ranar kaza za a ce musu a'a ba za a yi abin da kuke ba saboda a ce to in baka yi bid'a ba sai ka dawo ka rike sunna da sunna ake tunkuɗe bid'a ba da wata bid'ar ba ba a tunkuɗe bid'a haka yanzu suna kokarin su tunkuɗe wata bid'a da wata bid'a wanda haka ga kuskure to amma da su sun kaji a ku bar musu bid'a su ku nuna musu bid'a ba daidai ba amma abin da yake daidai shine Eh, abin da manzan Allah yi na ka kuma mu tsaya ga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi to kaga wannan shine shiriya kuma wannan shine tafarki madaidaici yanzu malaka kuma mu je hutu rabin lokaci wace hanya ya kamata a bi domin cikin lalama da fahimta mm. mutane a kau da su daga wannan to babbar hanyar da ya kamata a shine wannan mataki da kuke dauka mm. wannan hanya da Allah ya hore muku na hanyar sadarwa kafafen sadarwa kuna na ku gudunmawa mm. kuna kuma ba da abin da kuke iyawa kun je kun duba kun ga abin da ke faruwa kuma kun zo kun kira waɗanda kuke ga suna da kuke zaton suna da masaniya ga abin su sanar da mutane kun ga kun yi na kun ga wannan gefen naku Hakanan su ma malamai yana da kyau su ci gaba da wa'azi da nuna wa mutane domin mutane da abin da suke idan malamai suka dakatar da su suna dakatuwa mm. idan malamai suka ce da su wannan abin da kuke ba daidai bane za su daina mm. to da kake nan kaza akwai gudunmuwa sosai da malamai za su buga mm. za su taka ta gurin isarwa da mutane wannan bayani nuna musu cewa wannan abu ba daidai bane haka nan iyaye su ma akwai gudunmawa da za su taka domin su ne ma karshen abu mm. kuma matsalar iyayen da yawa daga cikinsu ba su fahimci ina aka sa gaba ba mm. to amma Allah ya sa malamai su ce da wannan ilimi mm. su ce da wannan kuma su ce da matsayi gurin waɗannan mutane to da haka babbar hanya da nake ganin ake shi ne malamai su shigo ciki idan malamai suka shigo ciki sannan ko kuma kuna da hanyoyi da sako zai isa zuwa ga jama'a to insha Allah idan aka haɗa wannan ƙarfi da wannan ƙarfi izinin lahi abubuwa za su lafa amma wannan ba to wannan tabbatar maka babu abin da zai kasar da wannan abu domin su yara kullum ƙara wannan suke ilimi nisanta ake ƙara yi da shi sannan kuma abubuwa na alfahari da sauransu su shaɗin ke da ingi mana sannan ko da shi na ƙara ziga mu yana ƙara azama akan waɗannan abubuwa to kaga in ba Allah ba ne sa malamai sun tashi tsaye tunda malamai har yanzu suna da nasu kima da tasu daraja idanuwan mutane to in ba su bane suka tashi tsaye suka ɗau mataki da ƙoƙarin dakatar da wannan bid'a to in ba haka ba gaskiya bid'a nan tana da matsala hmm. to wannan ga wannan kace babbar hanya gaskiya hanyar malamai su tashi tsaye ko kuma ku yi kokari ku yi amfani ku isar da maganganun malaman zuwa ga mutane to insha Allah ta haka bi Allah ya samu to masha Allah godiya ta musamman Dr. Sani Abdullahi da wannan gudunmawa da ka bamu da fatan dai a masu sauraro an amfana da abin da malam ya ambata ina ganin za ku iya bada taku gudunmuwa ku tambayi malam kan kila wasu abubuwa da ni kaina kila ban sani ba ko kuma ban zayyano ba a cikin wannan tattaunawar da muke yi amma kafin sannan bari mu je hutu rabin lokaci idan muka dawo shirin zai ci gaba. dan Allah dai kamar yadda aka saba maganin sauro guda uku da ke bukata gaskiya ban sake baka bashi ni maka alƙawarin cewa da zaran na sai da amfanin gona ta zan dama da kuɗin ka mm-hmm. domin ina son ba iyali na kariya daga cizon sauro asan halima ta tana dauke da juna biyu to shin wai kai tuno wacce ma sai ka sai maganin sauro kullum sannan zaka ba iyalanka kariya me kake nufi bari in hada maka ka mallake gidan sauro mai magani don ba iyalanka kariya mai daurewa saboda ka sani cizon sauro shi ka kawo malaria hmm. sai yanzu na fahimci dalilin da yasa aka ba halima gidan sauro kyauta a asibiti lokacin ta je awon ciki malaria na kan gaba wajen haifar da rashin lafiya har ma da mutuwa a lokacin goyon ciki domin tabbatar da samun mafita mai dorewa tabbata masu juna biyu nuna bacci ne kawai a gidan sauro mai ɗauke da sinadarin maganin cizon sauro a kullum har tsawon shekara wannan saƙo ne daga ma'aikatan lafiya ta ƙasa da ta jiha da kuma tallafin al'umma amurka madalla idan yanzu kake kuna akwatin rediyon sa kana ta da shirin barka da safiya wanda ke zo maka kai tsaye daga kalifat Radio na Kare FM akan mita 91.9 inda muke tattauna akan wani sabon al'amari da ya fito a cikin watan Muharram wanda ake gudanar da wato sallar cika ciki ko kuma yara suke gudanar da sallar tantabara wanda kuma malam ya mana sharhi akan tushensa da kuma hanyar da kamata a dace kafin ya koma bid'a da zai kasance ya ci gaba da tafiya a tsawon shekaru lambar da za a kira mu shine sifili tara sifili shida sifili sifili sifili biyu sifili biyu biyu ko kuma sifili takwas ɗaya takwas ɗaya bakwai biyu uku tara uku shida a ya turo mana saƙo akan sifili takwas ɗaya kudu sifili sifili sifili takwas sifili uku bakwai ina ga mun fara samun kiraye kiraye ba mu ji kira na farko assalamu alaikum wa alaikum barka da kwana barka da aiki barka ka dai muke magana kuma kana da da ina wa malam fata alheri ina fata Allah mai da lafiya ana alhamdulillah mun da mallan yayi to mm. eh, ni kana ina da tambaya ga mallan to ya tsara a cikin kuma irin abubuwan gaza ya raka sai irin za su yi dubara da kashi haka sai mm. ka tsawayen tsawaye na kara ba su karin tsawo ya ku shi aka kaza kaza ba su yi kawai ya dinga kama da mallan wani abin abin wai zai iya kawo matsala zuwa gaba abin abin da muka dubi ba gaba suna kuma zai kama wajibi mm. to shi na an nai kula da mallan wai wa na abin suke saboda kasan da ta kwafi an bayyana suna yi mm. yanzu zuwa gaba abin ana ana iya samu ganuwa da da da da musulunci to shi an nau da da mallan da Allah ya aika kuma kuma sai su fara mun da wani da tashi mara da abubakar kwajin bar to masha Allah abubakar kai ga sanu da kokari bari mu ji wani kira na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum bari malam da wasu dai ka bayani kila bai tare da mu sai kare mai kaji tambaye a gurgurce hakika wannan abu kamar yadda ka faɗa zai jawo matsala maganar a ce wai kuruci ya ce abin yara suna yi ba daidai bane mm-hmm. da abin da yaro yake in zama na ba daidai bane ba a kyale shi a ce ba kuruci kuruci ya ce kawai mm-hmm. da haka dole a ɗau mataki iyaye kuma su ne wannan haƙƙi ya rataye a kansu mm-hmm. su ɗau matakin nuna musu cewa ba shari'a ba ce wannan ba addini bane babu wata sallar babu wata layyar ta tun yanzu a nuna masa sani kuma yaro ya nema kai karka bashi mm. in yana son cin tabaru to bayan a lokacin ya wuce mm. to sai ka yanka masa tabaru gurgurdan da Allah ya fuwace maka amma karka alakanta shi da wannan rana na Ashura cewa rana ce ta zayyata tabaru to masha Allah ne cewa yara ma tun suna kanana ake koya musu addini bari mu ji kira na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke magana yana magana daga kasar da zangarau to malak asimu da gangan garau ka ji abin da muke tattauna a kun a ji abin da muke tattauna a kai to muna jin ka ne abin da ka ba ta ga nan alo muna tare abin da ka ba ta ga nan kuma irin yadda ake cewa idan mutum ka kwakwai shara bai baka ba na hada ta ka ga shi abin da ya hadisi ya ko iyakar adala shi an kai mm. muna godiya ta ga mallan to shi zai hamsa maka ta, eh, yawa a ganin cewa a wannan sallar ma ana kiran shi sallar shara duk da <laughs> ta, ka ji an tambaye da zana eh ko mutum muna yare sai ka ji an ce ai ne ka an sa shara gaba ne shara wannan al'ada ce kawai ta hausawa mm. ba ta da alaka da addini to da haka kaga abu ne wanda ya kamata ma a ce an fita ta, mm. Mm, ba wani wannan ba musamman ana kokarin alakanta ta da addini amma ya dauka dan raha ne kawai wasa Ayi wasa a yi ban dariya a yi nishaɗi wannan bai shiga cikin wannan ba alakan tashi da addini ba eh, amma duk abin da aka alakan tashi da addini yana da illa don haka wannan bai da wani abu addini ba addini ba da shi ba da shara ballanta da shi maka ba da shara ba za ka ba mutum a lahira addini ba ruwan shi da wannan abin da bai addini bai so ka kagi wani abin da babu shi a addini ka shigar to ga dan matsala ta ce ga wannan shara idan aka alakan tashi da addini ta zama gida za gani wannan shi ne masha Allah bari mu ci kira na gaba Salamu alaikum wa alaikum assalam da muke magana kuma daga yana ina magana da umar dan fulani daga nan tamaji malam umar dan fulani muna tare da kai mun tashi lafiya ya aika alhamdulillah masha Allah idan ina da asusun ɗazu na biyo abubuwan da Allah ya faɗi ta yan kusurin da na nan mallamai na sa baki da wannan al'amari ya kasu iyaye kuma su tafi tsaye hmm. ke samar da waɗannan waɗannan abubuwan. Sannan dai harka addini ba da da jihar yara su ba, ba ma ta mun mutane da hmm. Wannan da addini su kan su su mai wannan abu. Ba da wata alaƙa da addini ya dace yanzu a sake a ɗaga su tun da sauran Don kamar da Allah can gaba waɗannan yara waɗanda ba su fara ga cewa a su haka aka mutu don haka ana so wani abu wani abu na wanda bai kawo su kuma ko don yake da wani al'amari. Allah, Allah bai kyauta, Allah ta mu gane abin da ake so. To, amin godiya muke sannu da kokari. Ya hajjara ina ganin ki duba mana sakonni da akwai. Ya mai sabo na farko a cikin shirin cewa ya yi Assalam. Assalamu alaikum sunana Umar dan baiwa mai kwakwa da dabinar tudun lalle ina yi wa malam barka da zuwa kuma gaskiya malam ya yi bayani mai gansarwa kuma wannan al'ada ta zama ruwan dare ga yara saboda ko jiya na ga yara sun yi tare na cancabaru an giwaye kamar yadda ake yin ragunan layya tambaya ta a nan akwai inda addini ya halatta wannan ɗabi'ar saɓo daga umar ɗan baiwa tudun lalle In eh, sako na gaba ya ce asalam a gaskiya wannan fadakarwa muna godiya ga malam sako daga zanar cikin muna godiya muna ta suna na abdulaziz tsamiyar dila yusuf barka da aiki ina yi ma malam barka da zuwa gaskiya kamar yadda malam ya yi bayani mun gamsu bayanin sa yana da kyau sauran malaman sokoto su tashi tsaye don ganin an yaki wannan bakar al'adar ta yanka tantabara saboda in ba a in ba ɗau mataki ba wallahi ba a san inda wannan abin zai tsaya ba sannan ko iyaye ya kamata su tashi tsaye su hana yaran su wannan layyar tantabarun Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abu sako daga Abdulaziz Tsaniyar Dila. To masha Allah Mala Abdulaziz gure mu dauki kira na gaba. Assalamu alaikum. Lafiya lau da muke magana. Na'am? Mama haka. Mama haka muna tare da ke. Da Allah, yi ba ha bane. Abin da aka tambaya ta hmm. Kama irin jiya goma ga wata. Eh. Allah ya ji zama da ni'imar ruwan sama. Hmm. To shi na ko an ka ce tana iya kara kwanan ka da kokarin da ɗan Allah ya sauka da ni'imar za ka iya yi ma yaranka wanka da ɗaukar da Allah zai yi muku maganin wasu sauran cututtuka da tsara al'umma. Mm. ina maka kankanin bayani na malam to Allah ki saurara malam zai baki shi a irin duk ba da asali mm. ba a cewa ranar ashura ruwan da ya sauka na sama ranar ashura yana da wani abu na muhimmi na musamman mm. wanda za a wa yara wanka da shi duk ba da wannan da ruwan sama da ya sauka ashura da na saurara ko duka ɗaya ne ba da wani bambanci da haka duk irin waɗannan abubuwa abubuwa ne da mutane suke kagowa wanda ba shi a bace ta kawo kuma kamar yadda aka gaji wannan layyar ta tabaru haka aka gaji wannan shi ma na kyale kuma sai ka gaya shi gaba shi ba a ce duk wani ranar ta tabaru ranar babba ashura idan an yi ruwa to a ruwan a yi magani da shi waɗannan ba su da asali. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Da wa muke magana kuma daga ina. To kuna magana da bashar mai shago gombe. Malam bashar mai shago muna tare da kai. Ka ji malam abu ya tattauna ko? a na ji abin da malam ya tattauna to a ji a tambaya ta ba game da wannan layar ta yara saboda mu dai nan gaskiya amma ga ana yin wannan layar ta yara ba hmm. amma dai na ji kuna bayanin ta a cikin gidajen rediyo hmm. to sai sai abin da a tambaya ta ga malam hmm. game da wannan cika wanda ake yi daren ran a to wannan ka cikin ce da daɗewa mu je mun tashi mun ga ana yi hmm. to sannan a cikin bayanan da malamai ka yi muna jin wasu na cewa ba a yi kuma wasu suna cewa ana yi sannan mun ji wasu ma na kawo hadisai a cikin littattafan shehu sannan da cikin littafin abdullahi gwando har suna kawo hadisai to amma kuma wasu sai su ce waɗannan hadisan ba su da inganci sannan akwai ma na wani malami ma ya bayanin cewa annabi lokacin da ya zo madina makka ya ma yahuda suna wannan azumi na na atura mm. har musu tambaya sun ka ce ai suna yin wannan azumin ne saboda saboda lokacin ranar ala tsirantar da annabi Musa daga Fir'auna sannan ya halaka Fir'auna akan haka nan suka wannan azumi. Hmm. To shi shi annabi ke ai su sun ka hikincinta da yin wannan azumi. Hmm. Inda ke waɗansu malamai masu ganin a yi wannan shiga ba matsala ta ba suna nuna cewa aiki yin azumin ba annabi ba yana nuhin don bakin ciki da wannan rana, ba don shi na an ka ci a yi azumin ba. Ba azumi bai da bai taho da niyyar bakin ciki. Sannan shi a cikin littafin wasu Usmanu na iya Usuna na ji wasu malamai na bayanin cewa Shehu bai yi hani da yin wannan a cika cikin ba amma ya ce kada mutane su ɗauke shi zaman sunna. Kada su ɗauke shi sunna amma musu na an so in mutum shi na da yalwanta ma iyali to amma kuma mutane da yawa wasu malamai su ko suna ganin hakan ba daidai na ba suna kawo cewa waɗannan hadisai ba su da inganci to sannan suna bayanin cewa ai ka daga ka takaita ka takaita ni eh, zan takaita bari in isuwa kana bi suna cewa duk lokacin da aka kawo hadisi aka ce wannan hadisin ba shi da inganci to mm. na da kyau a kawo wani hadisi shi ku wanda yake ingantacce wanda ya hana yin wannan abun saboda suna cewa akwai wasu abubuwa irin musabaka haka da aka yi a cikin masallatai waɗanda suke kuma suna bayanin cewa an yi shi a lokacin annabi ko suna ce ba a hito an kayar ma mutane bayani ba shi a tambaya ta. to masha Allah masha Allah malak kaji kaji bayanan da yayi da tambaya da farko dai abin da ka kawo na maganganu tunda ka ce ai shehu ya ce ba sunna bane kaga tunda ya ce ba sunna ne an gama magana sannan kuma idan aka ce hadisi bai inganta ba kaga sai a tsaya sannan kuma ka ce tunda aka ce ayi ba sunna ne me ya kamata a yi madadin haka ya annabi ya faɗa annabi ya azumi yayi kaga kenan kar kai kika ciki kai azumi kai daidai da abin da annabi ya ce ka bar bid'a ka rike sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan hadisin da kace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda ya tambaya an yahudawa sun ce suna azumin ne don godiya ga Allah da firarwa da yawa annabi Musa alaihi salam ya kuma halaka Fir'auna kaga wannan ni'ima ce ayi ba wai bakin ciki yake magana ba mm. ni'ima ce da haka godiya ga Allah ana gode ma Allah ne da aiki da haka tunda Allah ya yi wa annabi Musa ni'ima ya tsirar da shi daga wannan Fir'auna ya halaka makiyinsa kaga abin da ya kamata ya gode wa Allah babban haka gode wa Allah ibada duk ibada godiya ce ga Allah sallah godiya ce ga Allah azumi godiya ce ga Allah to da kaga tunda Allah ya baiwa sai a yi sallah a gode ma Allah sannan kaga wannan shine abin da karoto daga manzo sallallahu alaihi hadisin ya inganta kaga shehu bai ce hadisin nan bai inganta ba shehu bai ce ba za a yi azumi ba ya ce a azumi amma kuma ya ce shi wannan bikin cika ciki ba sunna bane to da haka tunda shehu ya ce ba sunna bane to me yasa kai zaka rike shi sai kai amma shi a shehu ya tabbatar da cewa azumin ashura sunna ne to kaga abin da ya fi dai mu rike sunna ma ajiya abin ba sunna ba to masha Allah bari mu ji kira na gaba assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da muke magana. Malam Yusuf kana tare da Abdulkadir sai kamar. Malam Abdulkadir sun da zuwa. To alhamdulillah kamar da dai malamai suka ta bayani to yanzu kalubale na lalle musamman yanzu dai na ji daɗi gwargwado ga bidiyoyin mu na suka ba da dama da malamai lalle su san yaɗa wannan adalci. mai shi ta abin yabo na kalubale hakan musamman da uwaye lalle da yawa uwaye suna ƙara ƙarfafa su da wannan abin din da yawa ma ta za ka ga ubashi ta ba da kuɗi ko kuwa ce ma ga kazan nan na aje ma ce kaza kaga lalle shi yaro idan ya ga ana abu zai kai kamar ibada kuma kaga malamai kan kaza ne akwai matsala da su ya kaji mai ke tsanin hannu wannan ya kamata lalle uwaye don wannan abin to musamman wannan hanyar da suka bi ta karar da fadar da mutane musamman ta hasu da idan ka tafi abin ke fara to ya kamata kuma kai tana da kima saboda idan ta ce ta haka tana yi wasu da fa za su iya doka da ya bane ga mallamai su ƙara tashi tsaye da ko ba irin wannan lokaci ba zai ta kasuwa irin wazaren jima'a da wuraren da mutane ke haɗuwa idan ba su irin wannan lokaci ba idan mutane kullum suna jan abu ana kara nana kamu da zai shiga nan cikin da lokacin wannan shine muke ganin Allah so idan an ka haɗa da mallamai da kwaye kowa tsare haƙƙi ne ya suka ji abin da tsare haƙƙin su na sanar da yaran su ko mallamai su da yi da Allah ta waɗannan abubuwan za su kai ta kuma Allah shi tsara ga maka hanya mai dai to masha Allah abu da hore ni a malaya wata magana mai matukar amfani wanda za ka ga yanzu su da baka na kace kafafen watsa labarai da kuma malamai dole su tashi tsaye wani lokaci kaga ka za mu iya cewa wannan ya da muka fara mun fara shi a makarai da dai ba makarai ba ne kamata tun kafin lokacin a ce a yi wannan ya ya kasance ko da za a yi mutane sun riga sun faɗakantu wannan ya kamata mu mai da hankali da mu haku din bari mu ɗauki kira na gaba salamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana sai su alhamdulillah kana magana da ma'awar magana duniya sai da kwana duniya sai da kwana muna tare da kai to alhamdulillah ya ji daɗin shigo in malam cikin wannan abin sannan na ji daɗin faɗakarar da ya yi mm. alhamdulillah wannan hukunci kamar ya tafi da malamai ke yi. Mm. malamai idan suka faɗakar kan wannan abin su za su kawo su zurfafa su faɗakar dangane da irin wannan abin mm. idan suna da wannan abin shi ne wai da wata a kawo wani sharhi a aja kai ne har yanzu na wani abu wanda kamar ya zama mana kamar da cewa sai an shi domin ko za ka jira idan ka jita yaron ka idan ka ce mai abu ba za ka kara ya ce ta ɓaci ko kuta wani abu wanda malamai sun ɗauki faɗakarwa suna faɗakarwa dangane da wani abu to ka ga tawaye dole suna su ɗauki cewa wanda alƙasin na ta wuka masu haɗi na zuwa kuru ne ba ka ga kuɗin tun waye ba za su tona yaro ba ko rayuwa suna ɓaci ka ga yaron ko ya tashi ya gaba a nada ka ga ka cewa ba wani abu na aka yi ba alhamdulillah waɗannan abubuwa wanda suke zo mata kaɗan kaɗan kaɗan da haske ya waita don ka ga bara an yi a kan iya hakan ga amma mahimmancin da abin ya yi ƙasa ya ga abin su ina ga yawo alhamdulillah wannan abin ya dace a ce mun dila mu ma mu wa kan masu wannan lulu da da abin domin domin kai ya yawaita Wannan malamai kuma su ƙara kira sannan su kuma waye su ƙara koren yaro na iya ɓaci to a bar wannan abin domin ya ga za a ɗauko ta shari'a a sa alhamdulillah ni a tunane na mallamai su kara ta kawa in yana yiwa sai wannan abin idan ya taho to a zan sa yare suna zuwa ziyara inda yan uwansu mutum nan da aka fashi na cewa su sai irin tattabaru ko kaji to ya yi a ce ana su suna hawan babur suna zuwa suna ziyara yan uwansu domin ya a nuna ranar farin ciki ce Mallamai idan wannan abin na yiwa to su kara kawa dangane da haka na na ga yayin kamar muhimmanci da kuma taimaka yanka su na abubuwa na kaza a samu amma kan da suka so ka ɗauki kuɗi ka ba su ka ce su zo da su yi ziyara da Allah ubangiji ka sa mu gane da Allah ka kana nan gidan lafiya da kuma malamin su na gode mai magana ma'auya magana ya sai to masha Allah malam ma'auya muna godiya kwarai da gaske a bari mu karanta wannan sakon da ke cewa mala akwai wadda naji tana gaya wa mutane cewa a rana ta goma ga watan ga watan mutum yakan karanta ayatul kursi sau 65 domin ganin samun domin ganin sabon wato domin domin ganin a domin ganin wato sabuwar ranar cika ciki ne take nufi ga rayuwar shi da kuma wata nafila da ake yi a wannan ranar duk waɗannan bidiyoyi ne kaga babu inda ka faka taba kila shi ma bai taba jin wannan ba mm. a gani dan haka mutane ba sa rabo da kayan bid'a matakar suna samun fili mm. ya ga wanda ita wannan wata kila ita ma wata ce ta kaga mata bid'ar mm. cewa ta yi saboda kaza kuma ya ga mata cewa da hakan kake samun falalar wannan rana to da haka duk irin waɗannan mutane dole sai mun tashi mu wato kila ma eh, eh, kamar yadda na fahimta idan mutum ya karanta ayatul kursi 65 din eh, <laughs> zai ga wani zai ga wani yawa zai zai kila kila ma Allah ya sake shekaran gari to kaga da haka da wasu bi ta karanta ta mu da muke fusa ba san mutuwa kira abubuwa da kage mutane suka dinga kagan dole sai an dinga yi wa iyaka iyaka gaskiya ne to bari mu ji kira na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum wa ina ina godiya ina gaisuwa ga malam da Allah ya kaddari ya zo bisa ga hanya ta sunna wurin faɗakar da mutane Allah ta kamai da alheri wato na farko abin da ke faruwa ga al'umma mutane sun riga sun ja'a da abin da addini sun riga sun yi ta saboda an samu da mai sun kowa sun kare su mai da abin sunna yanzu mun sabda dallar ba ta idan an ka shiga safar a ce wai wata lazazana ai ta wahal da mutane ana cika duran da rubutu ana ɗinka mutane wanda ya cika daga sunna da ni inda manzo Allah bai ba idan da na iya jika koma ma qur'ani da sunna a roƙi Allah Allah ya yi yanzu an zo maƙiya addinin musulunci ɗan shi'a sun yanzu na baƙin ciki ke gare su ka zo kana koyi da su kana yanka kaji ana yanka tantabaru ana wahal da kai bisa da abin da ba sunna ba mutum ya wahal da kai ne ya wahal da iyalai har in ba a yi ba a ɗora ganin da shi wanda yake mutane sun ɗora kansu bisa da abin da ba shari'a bisa da sunna to a duk da bisa ga malamai dole su yi su yi ci gaba da wa'azi da rubuta littattafai su bayyana ma mutane abin da a sunna da abin da ba sunna ba ko har yanzu akwai ƙarƙashin mutane don da ƙauye waɗanda Allah ya ƙaddaro jahilai ne babu ilimin addini ko wani ilimin musu kuma in sun kasa da ba an kai da su kawai sun tafi ya kamata a faɗakar da mutane a nuna musu ba hanya da mafita abin dogaro shine ƙur'ani, da hadisin manzon Allah da maganar mallamin sunna waɗanda sun kama manzon Allah to har yanzu muna cikin matsalar mutane da yawa ba su gane wasu da Allah ya ce mun kana cikin haji amma wanzan aurata amma mutane na bisa ga wannan har yanzu yawancin mutane to ina fata mallan a ci gaba da faɗaɗar da mutane ubangiji Allah ya saka malam da alheri wanda sun kai koyi da hanyar da ke bisa na gode to masha Allah Sheikh Suleiman sanda kokari hajjara muna da sabani Sabon da muke da shi ya ce assalam sunana Ibrahim daga gwiwa Ana barka da wani haka, na ce don Allah shin idan mutum bai samu damar yin azumin tara ga wata ba, zai iya yin na goma ga wata na gode ku tashi lafiya sai kuma mai wannan da ya ce salam suna na sani kofar kwari wallahi na bi wata shiya bunsuru na ga wani ya samu ya sai ma dan shi Allah ya sa mu gane gaskiya yana kuma cewa salam suna na Rabi'u Sulaiman Abba ina miƙa sakon gaisuwa ta zuwa ga Malam Sadiq da yi mata fata alkhari da dukkanin lahirin mutanen gidan rediyon wannan dai fata alkhari kawai ya bari mu gani wannan ya ce asalan suna na sufiyanu kwalli tutun mai da farko ina yi wa malam fata alkhari alhamdulillah ni ma hakan ta faru gare ni ina kasuwa sai ɗanina ya kira ni sai ya ce in saya mishi tantabara ko kaza za su yi layya sai na ce mishi kai wannan ba gaskiya ba ne ka bari sai bayan sallah zan tsaya maka sanadiyar haka sai yaron ya kira ya kira shi ko kuma ya tsaya mishi ya gaya ma abokanan shi wannan abin da suke yi ba gaskiya ba ne ya ce wannan shine sanadiyar da ba su yi wannan layyatan tabarun ba to da fatar alkhairi da ƙarshe. Don muna godiya kwarai da gaske to malaka ji ra'ayi da mutane game da wannan to eh, eh, da aka kawo cikin al'umma wato ta bari kenan a to me za ka kara eh da farko shi malamin na ya tambaya mm. cewa bai samu azumin tara ga wata ba yana ila yin goma dama azumin na asali goma ga wata ne mm. ba mai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara na tara ne saboda ya saba mai hudawa to da haka kenan kaga idan mutum ya yi tara da goma kaga sunan ya riga ya samu wannan mm. idan mutum bai samu wannan ba yayi na goma to kaga wannan ke wasu malamai suna ganin cewa in yi na goma to yana iya yin shahidi in bai samu na tara mm. wasu kuma na ganin a tsiri ta tsaita ga na goma mm. to da ka mahallin shahidi idan mutum ya bai samu tara ya yi goma in ya hada da na sha daya fala ba a samu ya takaita na goma ma fala ba a samu daga maganganun malamai mm. to wannan kenan na haka kira na ga mutane shine har ina mu zamanto masu tsoron Allah kuma zamanto da abin da muke kai za a tambaye mu akai kuma malamai haƙƙi ne a kansu su yi wa mutane bayanai ga duk abin da yake bid'a ne hmm. su nuna wa mutane wannan abu bid'a ne su kuma iyayen sauran mutane abin da ke wajibi a kansu idan malamai sun sanar da su abu su dauka hmm. saboda waɗannan malamai su Allah ya azama alhakin wannan al'amari Allah ya sanar da su ilimin dan su sanar da su Allah ya ce wa akhadallahu saka ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktubunahu sannan mutane su kansu an aza su akan yin tambaya Allah ya ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ba daidai bane ka kama yin abu ba tare da kai tambaya ban ba kai ba dan haka ka tafi ka je ka nemi ilimi kar ka jira wai sai an sanar da kai sannan ka ji yin abin da ba daidai ba in ka kai da kanka kafin ka yi abu ka yanka ta tabaru ko ka siya ma yara ta tabaru don siyan ka tafi ka tambayi malamai idan sun ce maka daidai ne sai kai idan sun ce maka ba daidai bane sai ka haƙura karfi to wannan shine kira na ga mutane mu ci gaba da tsoron Allah kuma mu yi kokari mu dinga tambayan malamai hmm. sannan kuma mu sani cewa babu abin da ke rusa addini kamar bid'a duk wani abu da ka gani ba ta addini irin a nuna nan akidu duk sun shigo ne ta hanyar din nan hmm. in ba da bidiyo ba da ba sa to mala akwai ɗan bincike da ne na gano cewa wannan matsalar kamar ya samu asali ne daga uwaye mata eh. saboda tun uwaye mata su suka fara ba yara kuɗaɗe suna sayan wa'annan tantabarun su kuma uwaye maza kafin su an karo abin ya gane gani to da ya ga gari sai ya kasance idan uwa ba ta da kuɗi dole sai a tursa sama mahaifi ya bayar da su ma kansu uwaye mata wani kira su ma suna musu wannan kira na su irin kiran maza saboda kaga yara sun fi kusanta ga uwayensu mata fiye da uwayensu maza tunda suna tare da su ko da mm. sannan kuma uwaye mata farko yaro galibi kafin ya tafi tambaya a gurin ubansa sai ya fara tambaya gurin uwa to su kuma galibi uwaye mata bidiyo'i sun fi saurin burge su fiye da mazaje to da haka su ma ina kira gare su da duk abubuwa da za su yi ko menene da za su yi don su burge 'ya'yansu ko su daɗa dama 'ya'yansu su yi kokari su tabbatar cewa wannan abin daidai ne akan shari'a domin baka dora yaron ka abin da ke ba daidai ba kan addini ka cuce shi to da haka mu yi kokari da abin da zamu gina yara kai ko suna son abu in ya saba da shari'a kar mu musu idan ko abu ya daidai da shari'a sai musu gurbadan abin da Allah ya fuwace mana ya kamata mata su gina akan haka su ma maza su gina akan haka to masha Allah mala Allah ya saka ma da alheri kuma Allah ya jagora to muna godiya kwarai da gaske masu sauraro an ce da su dari karewa kuma a nan za mu taka ma wannan shirin barci kuma ina fatan an kuma ilmantu kuma kun fahimtu game da wato hudubobi da kuma wa'azin da malayai game da wannan bid'a da ya kunnu kai a jihar Muta Sokoto gani cewa jihar Sokoto ta ce cibiyar daular Usmaniya kuma cibiyar addinin Musulunci amma a yankin arewa wato yammacin ma Afirka za ce cewa. Ko da fatan dai za a kiyaye. a madadin waɗanda na kasance tare su musamman ma babban babbanmu dr sani abdullahi jos da kuma wadda ta tsada ne da ku hajar malami kasarawa ni da na jagoranci wannan shirin yusu muhammad ladan a madadin wanda ya bamu shawara domin ganin cewa wannan mun faɗa kantar wato malam muhammad lawal mai jirki shugaban kuma zakar wakafi shine mutum na farko da ya fara jan hankalin ma'aikatan kafafen watsa labarai game da wannan abin da yake faruwa godiya ta musamman ba lafiya Thank you.